salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa asabihi wa manita da bi hadihi wa stamfaka bi sunnati ila yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh سواه من استحرت بالله فتنة وكم ذا ذبرت ناو مولاه فتنة وقلب مصر مطمئنة زيارته في الحب والقرب مكنة هواها ولم يعرف لها متجاوز نعم سواه من استهوته الله من ta kayar da shi wanda fitina ta rinjaye shi billahawi da wasa siwa wani annabi ne wanda fitina ta rinjaye shi ko ta kayar da shi da wasanni siwahu wani manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa kam jazabathu nahu fitnatun so da yawa fitnatun basira jazabaru ta fulge shi na nahu maulahu wajen ubangijinsa da yawa basira ta fulge shi wajen ubangijinsa wa qalbun mushibbun nafsuhu tun. da zuciya mai son Allah wanda ran shi mai natsuwa ne ziyaratu fil hubbi wato ƙarin annabi ƙarin shi wajen son Allah walƙurbi da kusanci da Allah wani irin matsayi ne hawaha da annabi ya tattaro ta wa lam ta jawo laha ba a taɓa sanin wanda ya ƙetare ta ba ba a taɓa sanin mai san Allah kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ba manista hawatu fitnatun duk wanda fitina wanda fitina ta kayar da shi ko wanda fitina ta rinjaye shi billahi da wasanni siwa wani annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa kan fitnatun fitnatun da yawa basira da zabatu na hawa maulawu ta fuske shi wajen ubangijinsa wa qalbun muhibbun da zuciya mai son Allah wanda nafsuhu ranza mai nutsuwa ne ziyaratu fil hub qarin annabi wajen son Allah wal qurbi da kusanci da Allah wani irin matsayi ne hawaha da annabi ya tattaro walam yu'raf mutajawizun laha ba a taba sanin wanda ya tar wannan ba na'am da yawa basira eh, da ta fuske annabi can wajen ubangijinsa hmm? a shari'a eh, fitina fitina basira ko ka ɗauka fitina basira na. ma'asiru daraja a yana gazanta wane ne wane ma'asiru ha'izun ha'izun ina da yawon wajen wani bai annabi ya tattaro eh, ina da wajen na ma'aiki da biyun annabi ha'izun bai tattarowa da ashtatin ashtatin wanda tattaro mabambanta darajoji mabambanta mabambanta darajoji a shari'ar عرفت فخذ بالجهل ما قد أصبت كفاها عن سبيل شرعته أدلت إلى إلى إدرار روحي شرعته عزمت على الإذعاف فيما زرعته وقصرت بالباب الذي أنت زارع ببذل كلام عرفت كاي كاي إلبي فهد بالجهل كاي إلبي فهد ما قلت خرعته wato ka kayar da abin da ka ainihin kirkiro shi da jahilci ka kayar da abin da ka kirkiro shi da jahilci a samta ka karkace safaha saboda wawanci ka karkace an sabirin shari'atahu daga hanyar da ka shige shi safahan saboda wuta ka karkace daga hanyar da ka shige shi safahan saboda wuta adalta duk da haka ka karkata ila idrari ruhin zuwa ga cutar da rai da ra'atau da ka kayar da shi azamta kayi niyya alal idaf akan ninkawa bima zara'ata cikin abin da ka shuka kana so ka ninninka abin da ka shuka na ayyukan alkhairi wa qasarta sai ka takaita bil bazar allazi anta zari da iri wanda kake shukawa baka da iri mai yawa to an gari arabta wato kayi ilimi fahut ma kan zara'ata to ka kayar da abin da ka shuka bil jahili an ka kayar da abin da ka wato da ka kirkiro bil jahil da jahilci asabta asabta ka karkace ka karkace daga barin hanya wanda ka shige shi tafahan saboda wauta adalta ila jarar ruhi ka karkata zuwa ga cutar da rai daga kayar da shi azamta kayi niyya alal id'as akan ninkawa fi ma zara da cikin abin da ka shuka kai niyan ka ninka ayyukan alkhairi wa qasarta bil bazri sai ka takaita da iri allazi aka zari da ka shukawa babu iri mai yawa tunda babu iri mai yawa abin da zaka shuka ba bai da yawa na a sha'awu وشد أمير الحوثي وشد ya daure kayan cikinsa ya ɗauke shi don ta gafe saboda yunwa watsawa kashan ya naɗe kwiɓi ya naɗe kwiɓi kwiɓinsa mai laushin fata mai manicin fata ƙarƙashin dutse hmm. ya naɗe shi ƙarƙashin dutse saboda yunwa bismillahir ar rahim Biladun ariratun wa ardun ariratun. Madafi'u gaisin fi bada'in ariratun. Wato biladun ariratun garuruwa ne masu faɗi wa ardun aridatu da kuma ƙasa mai ni'ima ƙasa mai karamci madafi'u baiti shine wajen kariya wajen matun kuɗa na girgiji fi fada'in ariri a cikin ainihin daji wanda yake mai faɗi matun kuɗa na girgije ne a cikin daji mai faɗi fa'adaha gulma a an kullum fi qatl yamuzul dubaba fi fi ba bibi fa'adaha sai yawayi gari ya so gulma. yana tsiyaye da ruwa daga kowane hantsa yana tsiyaye da ruwa daga kowane hantsa huzu dibaba yana tattaro damami damu jam'in damu yana tattaro damame a cikin ainihin fili bi wanda ke bari shi shine waje wanda yake likakke babu wani alaman karkata a gare shi wakil ne ne fasa ne ne can da shi a sofsafa din nan bai zaro ha a sofsafa yana barin tafako wanda yake wannan kilikakke la tara ha ha iwaja wala amta an gari yana tattaro damame a cikin sarari miƙaƙƙen sarari wanda yake bi fari fa asu bi ukhti da'ifatu izna at izna at wa iz bahudal mazaru ghayr al qarib wato ina shayar da yar uwata wato wannan aski ina yi mata addu'ar shayarwa an gari ina addu'ar shayarwa ga yar uwata cewa Allah ya shayar da ita alkhairi sunanta da ifa izna at lokacin da ta yi nesa da ni ita 'yan uwata tana nesa da ni ba ma haduwa sai dai in mata addu'a wato Allah ya shayar da ita alkhairi wa izba'u dal mazaru ko lokacin da ainihin ziyara yayi nisa gairar gari din ba wake ba ziyara tsakanin da 'yan uwana yayi nisa sai dai wake kawai ina yin wake kawai ina aika mata da wake na yabo shikenan ومرقبة كفرنت أشرفت فوقها نعم أقلب تربي في فناء العريض ديوة والجدو مرقبة ديوة تدو ربما مرقبة ديوة تدو كالزج كمان قولا ماشي أشرفت فوقها wanda na hau saman kallibu ƙarfi fi ina jujjuye da idanuwa na fi fara cikin daji daji mai faɗi fazaltu wa in bi ka an yi mu'addi an janayin mai wazantu sai na yi wazanar jawon sai sai ainihin wato bakin doki shi ma jawon ana fasara shi da girgije amma nan ana nufin bakin doki sai bakin doki shi ma ya yi ne in a waje na bilibili da ainihin shimfiɗan shi ko da sirdin shi ka an ni kai ka ce ni ina sukuwa an janayi akan fuffishe ne mai karyayye sai ka ce ina kuwa akan fuffuce karyayye biladun aridatu wato garuruwa ne masu faɗi wa arzikin makasa ariyatu wanda ke mai karamci madafi ne shine matun kuɗa na girgije fi fadain a cikin daji wanda ke mai faɗi adaha yasihul ma sai waye gari yana ta iyaye da ruwa an kulli daga kowane hantsa hantsan dabba hantsa na sanuwa yahuzu bibaba wato yana tattaro dama ne fi da fasa fi a cikin ainihin wani fili wanda yake likakken fili bi wanda yake bari wato ina addu'an shayarwa ga yar uwata mai suna Zaifa izna at da ta yi nesa da riba ma zuwa. lokacin da ainihin maziyarta ya yi nisa in ba wake ba wa murqabatin da yawa ainihin wani tudu kan zarci kamar goron bashi wajen tsawo a sharafta sauka da na hau samanta kallibu ɗarfi fi sadai ina juyar da idanuwa na cikin wani daji a rihi mai faɗi sai na yi ni wa zallar jawon sai bakin doki ya yi ni a waje na bilibdigi da ainihin shimfiɗarsa ko bilibdigi da sirdinsa ka an ni u'addi ka ni kai ka ce ni ina sukuwa ne akan fiffike wanda ke karyayye gaba nan ila yana kasa ila yana kasa ku gan shi Tolong kawan, kawan macam apa? Nan. So, na'am ido na cikin daji daji a reed mai faɗi eh? eh hantsa wanda yake in an tatso shi wato ana samun gas sannan sai wani ya zo to shi da kira abin nan wai ka naka ce wato hantsa na na yin dabba wanda yake an tatso shi kafin wani nono ya zo na'am bismillahir rahmanir rahim قال أبو الطيب أبو الطيب يا شيخ hina marira bil humma bi misr lokacin da ya rashin lafiya da masassara a can misra fa inna amrat fa in amrat fama marida fama marida dibari fa in amrat fama marida dibari na'am wa in ahmam humma ihtirab eh, fa in amrat idan na yi rashin lafiya fama marida dibari to hakuri na bai rashin lafiya ba idan ni na yi rashin lafiya hakuri na bai rashin lafiya ba wa in ahmam wa in ahmam idan an samu matattara ba ma mun ma'i da zaɓi ko himmata himmata ba ta yi matattara ba na wakala yi na ma zara abu bil ya faɗa lokacin da yi wa girgije gargadi da ruwan sama wa ma ya kasance yana tare da wanda yake yabo ya yi ma girgije gargadi da ruwan sama cewa kata saukar da ruwa ta'arrada li abu wa kaji wa wa zarkafalna fa qultu ilayka inna ma istahaba ta arada liya sahab girgije ya bijiro min ko karkafan na alhali mun kama hanya za mu yi tafiya sai girgije ya bijiro min wa qul rasha ilaika ka shaidinka inna ma istahaba tare da ni akwai girgije me girgije ya ka shaidinka girgije ya bijiro zai sauko an gane ku alhali mun kama hanya muna tafiya da sarki sai na ce wa girgijen ilayka ka shaidinka da ni inna ma istihaba tare da ni akwai girgiji ba ma son girgije kai girgije nan tare da mu akwai girgije yawa sarki shi yake nufi tun daga sarki kusa da shi mai da za su yi ruwan sama ya ce ma girgije ya mai da hankalin shi wato lalle tare da tare da mu akwai girgije nan ba ma ba ma bukatar wani girgije kuma an gane ku wani kuma ya ce bilagi wa in jarar alayya azizatun wa qaumi wa in zannu alayya kiramu kaga garuruwa na in jarat alayya wato garuruwa na azizatun masu daraja ne wa in jarat alkoda sun zalunce ni gari na mai daraja ne a waje na koda ya zalunce ni wa qaumi su ko mutane na kiramu masu mutunci ne wa in zannu alayya koda sun sun murowa shi mai kishin kasa ne ba irin ɗan Najeriya ba kasa dan Najeriya shi bai san ba mutumin da duniya bai san kasar shi wa dan Najeriya shi da najeriya yana so ne ya ruguza kasan ba don shi kadai ya samu abu ko da shi kaɗai zai samu alkhairi in kasar za ta ce ta shi wannan shi ne tunanin kuma a duniya babu mai irin wannan tunanin sai najeriya ko ina kaje za ga mutanen suna kishin kasar da suke to shi wadan najeriya kwata-kwata shi kasar shi ba ta dame shi ba shi ne shi wannan bawan allah ke cewa garuruwa na gari na mai daraja ne wa in jarar alayya ko da kan zalunci ne wa ƙaumi mutane na kirawo masu karamci ne wa in dannu alayya ko da sun ruwa. Ita ta kowane hali yana bin kishin kafin shi eh? to wannan eh, al-majaz an ce fa in fa ma maridan ibali idan na yi ciwo haƙuri na bai ciwo ba marida marida shi dama haƙuri na ciwo kaga jingina ainihin ciwo zuwa ga haƙuri majaz ne an gani liyan da is ibara la yamran domin haƙuri baya ciwo al'alaka menene alaka tsakanin al'alaka al-mushabaha tawdihul alaka shabaha illatul sabar bil mar ya kamanta karancin haƙuri da ciwo an gani ko fa ma maridan ibari idan har nayi ciwo to haƙuri na bai karanta ba yake nufi haƙuri na bai karanta ba ina nan da haƙuri har yanzu Wani sai ce fama marida ai fama kalla istibari fama kalla istibari sai kamanta kalla almushabbahu bi maza bil marj sai kamanta illatul marj illatul istibar bil marj shabaha illatul Sabar, bil ya kamanta karancin haƙuri da ciwo limali kullum min mumamin da zilala ala sa'af saboda abin da yake tare da kowanne daga cikinsu na yin nuni akan rauni rashin lafiya rauni ne karancin haƙuri mutumin da yake da karancin hakuri yana da rauni alkarina lafaziya wa hiya istibari ko istibari din shi nuna mana cewa marina din nan ba ba ne. bane a gani tunda hakuri baya ciwo to mun fahimci kenan cewa wannan marina din majaz ne saboda istibari baya ciwo hakuri na baya ciwo bane humma a nan wajen eh, humma fa ma humma ita zalibu wa in uhuma idan an samu masassara fi ba fa ma humma yi zalibu niyya na bai yi masassara ba ko himma ta ba ta yi masassara ba to nan himma tana masassara kaga li'andar ihtizam la yahum domin himma ko kuma niyya baya masassara shubbiha in hilalul azam an kamanta warwarewar niyya bil isama bil umma da musibantuwa da mara da masassara an kamanta warwarewar niyya da ainihin da samuwa da masassara limanin kullum min umma min tasiri. tasir domin kowanne yana da mummunan tasiri kowanne yana da mummunan tasiri na ɗin ba wani ya hiya ijzami in mata A sahabar akira majaz ce ko girgije na ƙarshe din nan ta arada liyar sahab wa ƙarƙa fulna ta arada liyar sahab wa ƙarƙa wato girgije ya bujiro mana wa ƙarƙa alhali mun dawo fa qultu ilayka nace kashe dinka inna ma'iyar sahab tare da ni akwai girgije kaga girgije ya taso mu girgije na gaskiya kenan wannan hakiki ne girgije na hakika ya bujiro gare ni alhali A falla mun kama hanya ko mun dawo daga tafiya fa qultu zai ce, ilaika ka shirinka inna ma iya sahaba lalle tare da ni akwai girgiji tare da ni akwai sarki wanda yake mai yawan kyauta sai ya kamanta sarki mai yawan kyauta da girgije a ko sahaba la ya kunu domin shi girgije baya kasancewa abokin tafiya al'alaka al yau wato alaƙa nan shi ne a tsakanin girgije da mutum mai kyauta da girgije da mutum mai kyauta suna da alaƙa na a haka girgije mutum zai in an sauka da ruwa yana sauka gare ka kaska fa'idantu kamar yadda mutum mai kyauta yana ba mutane kyaututtuka ya ba ba da kyauta misali ga duka gaba ɗaya sun yi ittifaqi wajen fa'ida shabba al istihab wato shubha al-mamdu an kamanta wanda ake yabo da girgije lima lima likirai lima min al-asar al-hanafi saboda abin da yake ga dukkan su na tasiri mai amfani al-alaqa lafziya eh karina lafziya ce wahiya ma'i ita ce wahiya ma'i nan ne ma'i fa qultu inna ma'i al tare da ni akwai girgije biladi biladi li'anna al-bilad la tajur ai gari baya zalunci ko biladi wa in jarar alayya ba gari baya zalunci an gane ku eh to dari alaka din ba ba mushabaha bane alaka din ba na tashbihi bane an gane ku na tawdiul alaka tawdiul alaka zakarar bilad wa arada ahla ya ambaci garuruwa yana nufin mutanen garuruwa A gani? ai ahalu biladi kenan mutanen gari na ba wai garin ba gari baya zalunci jingina zalunci zuwa gari majaz ana nufin mutanen garin an kira gari ana nufin mutanen garin an gane ku wal alaka al mahalliya abu saboda a garin ne ake zalunci amma mutane ke yi amma a garin alakan mahalli mahalli al mahalliya ne alakan lafaziyya wa hiya jarat karina na baziya ce take jarar biladi wa in jarar alayya azizatu wa qawmi wa in danu alayya kiramu الإعراب yana daga cikin fannin da an kai wasa da shi nan gaba ba zai gari ka ba yanzu ne ya kamata ka iya shi hmm? in har mutum bai iya mutu lokacin da al'amura suka mishi yawa sai dai ya ji ana yi amma lokacin da yake da ɗan nishadi yake da isasshen lokaci lokacin ya kamata ya gurji wannan ilimin ya ɗan samu wata masaniya akan wannan fannin akwai fannin da nan gaba ko kana so karanta shi sai ka kawai ka yi sauranta. Hmm? to wannan ne. Allah ta'ala shi taimake mu na'am tasbih بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصغر الباب فقل بويب والناب وإن صغرته بويب وصغر الباب wato ka yi tafsirin nan ya ce ne eh wasagir albab ka yi tafsirin albab ka ce buwaib albabu buwaibun nan wannan haƙori kuma ka ce in sangar ta in kai tasgirin shi faƙon nuyayi bul na nuyayi bul nan karamin haƙori ne an da baban jan buhu abuwa bu wannan asalin jan fiye an ya bu da an da baban domin shi ba jan buhu jan fi shi abuwa bul wannan abu shi ma haƙori asalu jan fiye an ya bul haƙora wa fa'ilun tasgirin hukuwa ilun ka zaurihin fi rajilun waikilu shi fa'ilun tasgirin shi fuwailun fa'ilun in ka samu wannan fa'adin don kaga don din nan bai yi munasaba da mada alif ba fa'ilun fa'il sai ka sa fa'u din don ga mada alif za su yadda mada alif yabo wani ya kuma wawo saboda munasaba fa'ilun fu ana sa wannan don sai mada alif ya kuma wawo ya kuma wawu sai a sa mai mata wailun fa'ilun wailun kamar ce wani sai rajilin shi ma ruwailun rajilun aka sa don ma sai wannan ma da alif ya kuma wawu sai a sa ya utarkir ruwailun wa in tajid min ba da tsanini alif faqalibhu ya an abda wala takif abadan wala takif wa in jin min ba da tsanini alif wa in tajid alif idan ka samu alif din ba da ne bayan na biyan to ka juya shi ya ya'un har abada kar ka tsaya in ka samu bayan na biyu ka samu alifin bayan na biyun ka juya shi ya ya'un har abada kar ka tsaya تقول كم ko غزال غزال تقول كم wa kam وكم جنيل به سماحه تقول كم جزيل so da yawa ɗan ƙaramin barewa su ba su na yanka wa kam dunaini da so da yawa dinarori kama su bi na yi kyauta da shi kaga gazalun an ce in ka samu alifin bayan na biyun wanne na biyu na gazalun zayu sai ka samu alifin gaza a gama da alif ya zo hmm. Shi ne bayan na biyun to za ka juyar da wannan madalib kuma ya'un ya zama guzai yilun guzayyilun an gane ku za ka ce ta ulu kan guzayyilun da ba su dinarun kuma dinar an gane ku shi ba zai ka ce dulainiyar dulainiyar wa kam dulainiyarun sama su bi da yawa dinaruri na yi kyauta da shi eh musaggirin bab ka yi tafiyarin bab ka ce buwaibun wannan abin tangarta hudu ya yi shi wannan in kai da zaka ce "Nu yayi bun shi alifin ba kuma ya un daga anya saboda so jam'in shi da tsira ba gane asali ka koma ga jam'i ba abuwa asalin shi wawun ne na anya asalin shi ya ne suka mai shi "Nu yayi bun wannan kuma buwai bun wa fa'ilu tasgiruhu buwai ilu لأن بابا جمعه أبواب والنار أصل جمع anya dan a nuna ma daga jam'in ne za a gane ne asali wa fa'ilun wa wailu shi fa'ilun tasbirun sa wailu ka qawlihi rajulun ruwailu wa in tajid alifan wa in tajid min ba'di fa'lihi alif wa in tajid alifan fa'il ba'di zalihi idan samu alifu bayan nabiyin fa alifu ya ka juya shi ya koma ya abada har abada wala ta ce ka tsaya تقول kam هزيل kam هزيل الزبادي bare dan wato dan bare yi nawa na yanka kanana wa kam tunayru samatu bi so da yawa dinarori ne kyauta da shi eh sura al كذا الأرض نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Kula da uku ne ba da sani kula da uku ne shi kamar jar dinar eh ba san shi ba sanin shi ko sai kamar da shi ya uku kawai na'am asabi na bakwai hal su harful jar hal zafa harful jar na'am tausiya da kaulihi حذف حرف الجر توسعا توسعا شافي حرف الجر مجازا شيء توسعا اشاف حرف الجر مجازا قوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي اذا هراه تمرون كان مره ماشي متعدي ne لازم مره لازم ايه فما to ان سامو الديار كذا كما مقول ماشي wanda ɗauka tamuruna diyara wannan tamuru muta'addi ne a tamuruna ala diyar an gane ku tamuruna ala diyar kuna wucewa ga gidaje walam ta udu ba ku karkatowa zuwa kalli inda nake saboda haka kalamu ku haramun alayya idan tunda haka ne maganan ku haramun ne a gare ba ni ba ku tunda har za ku wuce unguwan da muke ba za ku karkato ku dan zo mu gaisa ba to har abada ba ni ba ku a ganin tamuruna bidiyar ko tamuruna ala diyar an gane sai aka shafi ya wannan mansubun ismun mansubun ala nazil khafi suna wanda aka mai nasaba akan cire harfin jar E! Eh. wai turu da hasfu kuma yana yawaita a shafe shi ma'a anna wato ana yawan shafa harfin jar tare da anna wa an na hau kaulihi ta'ala shahidan lahu annahu ai shahidan lahu bi annahu shahida lazim ne shi shahidan lahu bi annahu ne amma sai gashi an zo kana ka dauka annahu din nan wannan mazhar muawwal shine maqul bi ism majrur ne shahidan lahu bi annahu la ilaha illa hu mutum zai duba fi'ilin ne zai ga fi'ilin muta'addi ko lazim idan fi'ili lazim yana buƙatar harfin jar to ina harfin jar yake anan babu tunda babu ya nuna akwai takadirin shi a wajen kamar ce zahabtul madrasata ka san zahaba kai tsaye dai lazimi to ya za a yi a ce zahabtul madrasata ka san an cire harfin jar sai zama ismul mansubun ala nazil khafi ai zahabtu ila al madrasa to cire harfin jar sai mai shi mai nazba sai zama shibul mafuliya eh aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum aw ajibtum bi an ja'akum dhikrun min rabbikum shin kuna mamaki bi an ja'akum dhikrun a ce wani tunatarwa ya zo muku daga ubangiji ku kike mamaki kaga bi an ja'akum an gane ko ajiba din nan lazim ne tunda lazim ne ba zai yiwu ya samu maf'ul bi kai tsaye ba ba za a ce wal mazdaru mu'awwal min anwar fi'il din nan ba shine kaza ba awa ajibtum bi annahu wannan an din annahu ja'akum zikrun min rabbikum wannan an an an mukaffa min sakila ne bi annahu ja'akum zikrun min rabbikum na'am na'am asami na takwas tahwilul lazim ila babi nasara juyar da lazim zuwa ga babi na nasara bi qasdil mubalaga domin nufin mubalaga lazim eh mubalaba mugalaba juyar yadda lazim zuwa ga babi na mufakara ke ko shine zan galaba ai mufakara nahu qa'atuhu nayi zaune ne ne ya da shi faka atu sai na rinjaye shi wajen zama na riga shi zama a ga wannan shine shine ainihin mugalaba din faka atuhu an gani nayi zama mun yi gasan zama da shi faka atu sai na rinjaye shi wajen zama na riga zaunawa kafin ya zauna to shi zai zama babban mudari ne zaman to ya kulu fa ana hu kaman sabaktuhu sabaktuhu nayi gasan gasan tsere da shi fa sabaktuhu sai na tsere mishi fa ana asbuquhu zai zama aunin shi aqulu ko koda asalin shi ya tsiru ne idan ya zo akan ma'auni na mufakara zai zama to ya tsiru an gani? me yaqulu ko da ma'aunin shi yaqilu ne kamar sabaka yanzu ne ai an gani am hasiban lazina na, sayyi'ati an yasbiquna ya yasbiqu da kazara to amma da nace na yi gasan gudu da shi me ya faru da nayi gasan gudu da shi fa sabaqtuhu sai na tsere mishi sabaka to tunda mufakara ne abin da ya biyo baya fa sabaqtuhu din nan to mudari zai zama to ya kulu ko da ba ya kulu bane ga asali an gane zarabtuhu fa zarabtuhu fa ana adrubuhu nayi doke ke ne ya da shi sai na buge shi fa ana adrubuhu mugala mufakara da zaka ce fa ana adrubuhu ba adrubuhu kamar nan gashi na shi ba ko qa'atuhu qa'atuhu fa qa'atuhu fa ana aquduhu Eh, kama ta dama wal haqu cewa ta'addanci na gaskiya ta'addanci na fi'ili sama'i ta'addancin fi'ili sama'i ne shi kama sun ya ta'adiyatu bi harfi eh la yajuz ta'adiyatu bi gairi. abinda aka ci ta'addancin shi da harafi to bai halatta a yi ta'addancin shi da wani wa malam ma ta'adiyatu abinda ba a ji an bai ta'addanci ba an yi adda bi hazil asbab baya halatta a mai ta'addanci da wayannan sababba din wa ba'duhum ja'ala ziyadatal hamza fi sulasi al-lazim wani ya sanya ƙarin hamza a cikin sulasi lazim li qasri ta'diyatihi da nufin ta'addanci ya sanya shi san kiyasi da shi kaman kaman kaman zahaba ba lazim bane sai ya sami hamza azhabtuhu an gane azhabtu sanya mai hamza din nan za'ida ya mai da shi ya zama muta'addi to wasu ce ƙarin hamza ga fi'ili lazim ya mai da shi muta'addi kiyasi ne ba sama'i bane an gane ko yau wato shine kamata dama kamar yadda ya gabata tuhu marra amra Marra. da suna ta ne eh. eh, sai kuma في علاج متوقع على علاج ايه تبقى ابو زعيم هذا أن يقرأ شو؟ واو بالله ما شاء الله نعم تاشد دعاء بالله Thank you. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk